ana maganan bambancin aljanna da aljanna ulayani da yani min dunihima jannatan الثالث فيهما min kulli fakihatin zaujan a cikin su wa'annan aljanna guda biyu akwai nau'i biyu biyu a kowane kayan marmari nau'i biyu biyu saboda yawan abun wa fil akhrayaini a wancan ko qala fihi ma fatihatun wa nakhalun wa rumman kaga akwai irin wani nau'in kayan marmari bai da adadi akwai irin wasu dibinnai akwai nau'in rumman ولا ريب أن الأول أكمل تند شي وان كان تبسني وانا كما إذن ذي وكسا كسا سكي وكذلك ذواتا أفنان يقابلها مقابلين مدهان شتان wai wannan da wannan aya ne zai yi sallah mutuhammatan Allahu akbar kaji ilimi وقوله فيهما فاكهة ونخل وزوجان بيان داوكو

والذي يقابل قوله فيهما فاكهة ونخل ورمان يقابلها قوله فيهما من كل فاكهة زوجات ولا ريب أن الأول أكمل كوي أقول لك ما نفرقنا يافي قالت طائفة wata jama'a can tana cewa ina nan haka bai shima ba قالت طائفة الزوجان الرطب واليابس وفيه نظر أمام مغنى في كي كي وقالت طائفة صنف معروف وصنف من شكل قريب والظاهر انه الهلو والحامد ميزاكين دمي الانت امي امي والابيض والاحمر لان اختلاف اصناف الفواكه ساقا نوع كايا مرمري اعجب يا بباد شاوى والذ للعين والفم والله اعلم A Rabi'u bayan na uku ƙauluhu, muttaki'ina ala furushin bata min istabarak suna kashi shingida kan shimfiɗu. Bata'inal furushi cikin shimfiɗun nan min istabarak, al nau'in alhari ne istabarak ɗin. وهذا تنبيه على فضل الظهائري وانا فذكر واني اكن فللا بيني ومنيني وخطرها دجير منصور وفي الاخرين متكئين على فرش خضر وعبقري حسان رف... على رفرف إيه متكئين على رفرف suna kashe shingide akan shimfiɗa mai mai maya-maya korra wa abakari da wani saƙaƙe saƙan gwanaye hisani wa fassarar rafrafu din bil majalisi wal busti wal wa ala kulli akan kowane da ah, ah, wa ala kulli falam yasifu bima wasafa bihi furshul awwalina الخامس نبير وجنى الجنتين دان tsinkan wannan abun tsinkan wannan aljanna kusa kusa suke أي قريب سهل يتناوله كيف يشاء mutum na tsin kansa yadda yake so in kana son ka miƙa hannu sai ya yi nesa in kana son ka ɗaga hannu ka tsinka kawai sai ya zo kusa da kai yadda kake son kasa haka bishiya za ta kasance maka ولم يذكر ذلك في الأخرين السادس فيهن قاصرات a cikin wannan الجنة akwai da suke da takaitaccen gari. Kosiratun akwai matan kulle ba sa kallon wani mahaluki in ba mijinsu ba. Mijinsu na da tabbas ba wanda zai kus kuskura ine meta ba wanda zai je ya gane masa ya gane ma ya gan ya ga kwalliyanta tunda idan matarka ta yi kwalliya ta futa, kun yi musharaka da mutane ka kalli kwalliyan jama'an gari masu kalla ta zama matar gari ba matakka ba to haka a magana kai kaɗai matarka za ta yi wa magana kai kaɗai za ka ta da jin daɗin magananta sai ga shi an raba maganan hmm? kana ji za ka ga ta tana kararayan da ba ta maka karara to e, ina ga wanda ya tura ta aiki ko da aikin koyarwa ne ta ɗauka ta je ta koyar da addini to inda ta je ɗin nan za ka samu kun raba sauti za ka ga shugaban aiki ko yaushe ina wance ina wance ya kamata ku zo ku yi kaza ku yi kaza kaga kun raba da da mijinta to sama da yadda ake wa mijinta, to saboda ba ki shi mutane ne ba su san ma saboda me aka yi aure ba sai ta baki wani shi sai kai tura sun cuce ba abun koyi ne ba ana kiran ingila ana kiran tsarin turawa wani da tsiga jiki na mata shi take wayannan mutane da suka ci a mu suka fata mana addini to da dama muna yin addinin kawai mun fahimci mai gaskiya ne zo ya samu gaba ya koya mana ba mu san abubuwan yadda aka suka shigo ba ai da an turza ma ba mu yadda ba yau matakka yanzu kun raba da jama'a wani kwalliyan man yi baka gani jama'a suke gani a to ya to yanzu ƙarshen ta can makarantar da kai ɗin yanzu ƙarshen ta mace jama'a take rike da ita ƙarshe ma budurwa to wannan na to ga gane ba irin wancan din ba lokacin dole dai kai ma ɗalibi ne a lokacin nan inda ce kai shugaba ne a lokacin ka ce duk inda na yi shugabanci ban taɓa haka wace to kaga matsalanka matsalanku ku idan kuka je kuna shugabanci a wuri kuka hana ɓarna to ku tsaya ku gani doka zaka ji malami na ce ni ai ba irin iskar da ta kamata ta shiga min ofis ba ta kaza ba wace ta zuna fatattake ta sai da sanya ta sako ka eh, sai aikin banza a kan wannan kujeran kana raye ran da kai rita sai ka tada yan mata ne ke zaune a kujeran ai in ji aka ce za ka iya har za ka yi hana inda ce to ka san yadda za a yi doka in ku ba haka ba aikin banza ne kana sau kana tashi daga wannan ofis ka koma wancan ofis shi ce to shi da yan mata yake aiki ya za ka yi ba doka duk abun da aka yi to a yi doka to koyaya aka yi doka kafin a karya in akwai masu son gyara za a tuhuza ai dokar wurin kaza ne za a turza nan ko babu doka shikenan ka Allah shi ra'ayinsa ne kawai daga nan ma bata kai kai ba ka san mata ne saboda kana wulakanta mata shi isa ainihin ka kasance haka to me yake shafe mana basira kallon mata Saka gari ga mutum gashi shi inda ake mutum ya kai mutum, karatun da ake nema ya yi amma ba basira. An shafe Ba Baya hango yadda za a yi abu amintacce. Horon makasoratun filkiya babu wani mahaluki da zai gane masa matar. ka duba ko ƙarya ne wannan yar amerika nan da ta zo na zafiriya ne ko ina ne dai ta gama ziyaran ta aka ce mata to rage da kin yi aure ta ce ban yi aure ba to me za ba ke aure yanzu ba ce na na jira ni ma dai in samu wani musulmi musulmi haka wanda zai dinga kare ni ina gida wani rabo gida ya nuna tunzuri hari ya nuna tunzurinsa ya za a zo a gane masa mata to irinsa nake so wannan yan iska iskancin ya ishe mu haka ice to ai mu yanzu muna tunanin mata musu waye su masu shiga a ƙasa da su ai mene da sai ce ma ta dariya ta ce mata kuma hukata ne san ma abin ya isa amerika yanzu suna neman kai da shi haka ce, to, horon makasauratun wa. waman ƙasar da ƙarfuha, ala zaujiha wacce ta keɓe kallanta mijinta kaɗai take kallo, sala ya rauna gairahun, ba sa ganin akwai wasu mazaje in ba mazajensu ba. وقال في الآخرين حور مقصورات في الخيام حور ني سوما كتنغغو أتكين تنتونا تغبائن جنبقى فرات الطرف ومن قصر طرفها إذا طبيعيني على ضوجها أكمل ممن قصرت بغيرها yanzu ko ‘ya'ya kake da su, ɗanka da zai zo izo masallaci ba ka fashi ba, da wanda sai ka tashe shi, wannan ya fi? Ba a magana. Allah ba Eh? Kuma gobar mu da gama mu ɗauki wa muna kallon su. Mu ko namu ko ka bashi sai dai ima idan ka ɗauke shi ka kai shi sai ce o'o oh, oh, yana so ne ya zauna a gabanka ya dinga karatu ya dinga kaza ya dinga kaza sai kuma ɗan duniya kana son ya samo kuɗi shi yasa ka tura shi haka zai je dinga baka batan idan ka tsare shi anan ka hana shi zuwa can shi nan sai ya koma ya ce ni ina so in yi boko babana baya son boko ni kuma ni ina so in yi boko ce kaga babana dan boko haram ne haka fai yanzu suke wannan sharri malam Mustafa ƴaƴanmu ne suke mana wannan sharri saboda kana suna so su zauna tsakatsaki su ba tsinannu ba su ba mutanen kirki ba sannan kuma su dinga ci suna sha su kawai a kwance kai mai sanin alkawari za ka fita kaiwa sa ta حور مقصورات في الخيام ومن قصرت طرفها بنفسها كان على زوجها أكمل وأكمل ممن قصرت بغيرها قاصرات الطرف أي هن قاصرات أطرافهن سن أري كلا سباس هنجان سكب سن أري شي على أزواجهن هذا معنى والمعنى الثاني أن أزواجهن أيضا لا ينظرون لا ينظرون إلى غيرهن لكمالهن وحسنهن فهن قاصرات على أزواجهن فعلى الوجه الأول يكون الطرف قاصر فهو من باب إضافة اسم الفائل إلى فائله وعلى الثاني من باب إضافته إلى مفعوله والآية تحتمل هذا وهذا والقاعدة قاعدة أننا نحملها على معنيين كنت ذات ta قواني فهن قاسرات Fahunna ala azwajihinna su ɗinnan masu katange ganin su ne a tarafihinna ala azwajihinna la yanzurna ila ghayrihi wa hunna kadhalika yuqassirna atraf azwajihinna suna iya mallake kallon su. mijinsu ba zai iya kallon wata ba saboda kyanta saboda kwalliyarta saboda ɗinta saboda tsaftarta ta kai mazaje ba su iya kallon wasu mazaje sai su. ma ta tsare, wa ma tana hana wa mijinta ma kallon wani wuri, ta kai martaban da mijinta ba zai iya kallon wata ba. وهن كذلك nan. Bi أزواجهن عليهن بحيث لا يريد insanu siwa هذه الزوجة ba wai gurin bokaye take ba ta gama zuwa wurin bokayen kaga mijin ya ƙara kinta tun da me zai bata wani abun shafawa mai tsoyi to kaga ta je ta shafa don a sota aka waye gari kiyayya ta karu amma al-ukhra ɗayar fa qala hurum maqsuratun fil khiyam ai hunna maqasuratu mun tsaya ana asabiu a'maluha